الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصم إذا ما وقع آمنتم به آلانا وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قلي وربي إنه لحق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 Shi ne ranar goma ga watan biyar shekara dubu biyu ɗaya miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsir na alkur'ani da muka saba yi a wannan wata na ramadan a kowace rana muna fata allah shi taimake mu idan ba a manta ba a darasin da ya gabata muna cikin suratu yunus mun yi matashin kai da a thumma idza ma ka'a amantum bih kamar yadda ma zai ƙara karantawa ثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به To تو أبايا wannan ƙarin bayani ne dangane da ayar da aka ce ƙul ara'aytum shinku ku bani labari in atakum azabuhu bayatan idan azabar Allah ta zo maku da daddare auna haran ko da rana ma za yasta'jilu minhu almujrimun to menene kahure ke gaggawa wani abu suka yi tanadi na kare kansu da har suke cewa wa na bil azab suna neman ka dangane da azaba sai Allah ce asumma idza ma waqa'a shin a lokacin da azabar ta afku ne amantum bihi za su yi imani da Allah an ana sai yanzu za su yadda sai yanzu za ku amince wa kada kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna neman gaggawa azaba sun maƙila summa qila lilladhina zalamu a zabal alkhuld hal tujzauna illa bima makuntun taksibun summa qila sannan sai a ce lilladhina zalamu ga waɗanda suka yi zalunci a ce zuku zabal alkhuld ku dandane zabar dawwama hal tujzauna illa bima makuntun taksibun ba za a sakanka muku da komai ba sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa sai ya ce waya tambi'unaka ahaqu quli wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin yace wa yastanbi'unaka suna neman labari a wurinka daga naba'un ne in aka ce alam ya yatikum naba'un lazina qul huwa naba'un azim amma sa'alun anin naba'il azim shine wannan sinin kuma sinu talabiya ne wa unaka suna neman labari a wurinka suna cewa a haƙƙun huwa shin wai Allah nan da gaske gaskiya ne ƙul ka gaya masu i i ne fassara ƙul gaya masu i shi ma bahaushe ya ce i wa rabbiya ina mako rantsuwa da ubangiji na cewa allah nan gaskiya ne innahu la shi shine allah gaskiya ne kuma wa ma antum bi mu'ujizina ba ku isa ku tsere mashi ba duk inda za ku hmm. yace yaya ولو أن لكل نفس ظلمت ما بالأرض لابتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالكسد وهم لا يظلمون واتو هرفي دو إن يزونا قسم واتو نرنسوا إذن يزو أجانب باوا زا a درنسوا أما rantsuwa a matsayin rantsuwa ne amma idan janibin Allah ne shi Allah shine bai rantsuwa wallahi misali ka ce tallahi ana nufin Allah ne kamar da ya ce tallahi la kadar salana ila umarmin min in ka ce tallahi Allah ya rantse da Allah to Allah ya zama biyu dole akwai wanda ya rantse akwai kuma wanda ya mi akwai wanda aka rantse da shi da haka duk inda ka ga harafi na ƙasam a janibin Allah taukidi ne ba rantsuwa ba amma a janibin ɗan adam kuma rantsuwa ne yace ce wala wanna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi da a ce rai wadda ta yi zalunci za ta mallaki abin da ke bayan ƙasa baki ɗaya a ce nata ne labta darbe sai ta nemi fansa da shi sai ta ba da abin ta ce a tserar da ita wa asarrun nadamata za su ɓoye nadama su lamara aul azab lokacin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qisti an yi hukunci tsakaninsu da adalci wa hum la yuzlamuna ba a zaluntar su yace ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق walakin na لا يعلمون ya'lamu bazzin ne guda tara yace ala ku saurara inna lillahi man fis ma lalle abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne ala ku saurara inna wa'dallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai yawancin mutane ba sa sani yadda lamari ke tafiya huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'u yan yahun goma sha biyar yace huwa shi Allah yuhyi shi yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi ne za a tada ku yace yaya يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما بالصدور وهدى ورحمة للمؤمنين bayan ya ce wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah za a juyar da ku maku hisabin abin da kuka aikata sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya kad <clears throat> ja'atkum mau'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo maku daga wurin ubangijinku wa shifa'un lima fis suduri ga waraka na duk wata cuta da ke cikin zuciya ita ce alkur'ani wa hudan kuma alkur'ani shiriya ne wa rahamatun kuma qur'ani rahama ne amma mumini mu'minina ga masu imani yace qul bi fadli bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Ƙul aka ce ka gaya masu bi fadlillahi da baiwa ta Allah shine aiko annabi Muhammad da Alƙur'ani don an ce inna fadlahu kana alaika kabira sai Allah ce to bi fadlillahi da falala Allah wa bi rahmatihi da rahamarsa fa bi zalika falyafrahu da shine mutane ya kamata su yi alfahari huwa khairun shi yafi alkhairi mimma yajma'una daga abin da suke tarawa na duniya yace قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله قل الله أذن لكم وعمل الله تبترون yace kul ka gaya masu ara'aitum ku bani labari ma anzalallahu lakum min abun da Allah ya saukar maku na arziki faja'altum minhu haraman wa halala amma wani kuka ɗauke shi matsayin haram ku da kanku kuka haramta wani kuma kuka zo kuka halatta shi ku da kanku ƙul aka ce ka tambaye su Allahu azina lakum shin Allah ya yi maku izini akan halattawa da haramtawa am alallahi taftarun ko ko kuna ƙirƙirawa Allah ƙarya ne ya ce yaya وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة shin waɗanda suke ƙirƙirawa Allah ƙarya me zaton su mi suka taka ne ranar ƙiyama suna da wata hanya ta kare kansu gaya masu inna Allah Allah lazu fadalin alan nas ma'abocin baiwa ne akan mutane walakin na aksarahum la yashkurun sai dai yawancin su ba sa godewa wa ma takunu fi sha'anin wa ma takunu fi sha'ani wa ma tadlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wa la fis samai mm. wa la asghara min zalika wa la akbar bara illa bi kitabin mubin mu maido hankali ga wannan aya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kai ɗan adam wa mata kunu fi sha'ani ba za ka taɓa kasancewa cikin wani lamari ba kowane irin abu ne za ka aikata a rayuwarka wa ma tatlu minhu min kuma ba za ka karanta wani abun karantawa ba sannan sai aka dawo ga sigar jam'i wala ta'maluna min amalin ku al'ummar duniya gaba ɗaya ba wanda zai je yayi wani aiki duk ƙanƙanta aikin duk girmansa illa kunna alaikum shuhudan iz na fe face muna wurin lokacin da kuke gudanar da wannan aiki saboda haka duk inda zaka je kai wani abu kaddara cewa Allah na ganin kasar da za ka yi abun kamar yadda wata aya take cewa ba wasu mutane da za su je ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aida ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama kenan ba wani mutum da za su je su shawara da shi da dan uwan shi face Allah shine na biyu da aka ce wala adna kuma ko kai kadai ne Allah shine na biyunku idan kuma kun fi adadin da aka lissafa shine ma'anar wala aksara ko ku nawa ne to Allah yana tare da ku lokacin da za ku kulla wannan shawara kuma bayan Allah na tare da ku ya kuma sa mala'iku masu rubutu da lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi humin min amrillahi kenan duk abin da mutum zai ya kaddara Allah na kallon sassa sadda zai yi abun sai ya ƙara bayani wa ma ya azubu an rabbi kamin miskali zarratin fil ardi ba wani abun da zai nisanci Allah ya yi nisa duk irin nisan da ya yi. face Allah mai girma da ɗaukaka yana tare da wannan abu sannan kuma min misƙali zarratin fil ardi wala fis sama'i abun nan ko ƙwayar zarra ne sama yake ko ƙasa wala asgara min zalika ko kuma ya fi zarra ƙanƙanta wala akbara ko ya fi duk abu mai girma girma illa fi kitabi mubin face abun nan yana cikin littafi a rubuce Allah ya san da zaman shi kamar yadda wata aya take cewa inda hu mafatihul gaibi hmm. la ya'lamuha illa hu mabuda wa inda hu mafatihul gaibi haka ne hmm. duk abun da ka sani makullin gaibu to yana hannunsa la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai dai shi yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahr hmm. duk abun da ke cikin ruwa da abun da ke cikin tudu ka tuna irin kwari da ke akwai cikin ruwa wanda kana iya sanin wanda za ka sani akwai kwaron da in aka fiddo shi cikin ruwa baka ma taba ganin shi ba sannan kuma sai abun da ke kan tudu akwai abun da yana cikin tudun ma sai an tona rami ana cikin tona ramin za a tadda shi kwance tsakiyar ƙasa baka san ina yake samo abinci ina yake samun ruwan da zai sha ya yake mu'amala shi ana cikin ginin rijiya za ka ga daidai inda wani kwaro nan yake gudanar da rayuwar shi Mm. sannan Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa ma taskudu min warakatin da ce wa ya ma fil barri wal sai ce to wa ma taskudu min warakatin illa alamuha ba wani ganye da zai faɗo daga sama duk ganyen da ka gani duniya bedi ice kowane iri cikin kungurmin daji ko cikin gari Allah ce ba wani ganyen da zai bushe ya fado sai ya nemi izinin Allah Allah ya amince mashi wala habbatin fi zulmatil ard ba kuma wata ƙwaya da ke cikin duffan ƙasa ka ɗauka yanzu in aka yi ruwa za ka ga abubuwa da yawa abubuwan da kuka shibka min mata kulun nasu wal an'amu abin da shibka shi kuka yi wani kuma ba kuma shibka ba fakta na bihi na batul ardi kenan wannan tsirran da ke cikin ƙasa duk inda wani abu da zai tsiro yake da wanda kuka shuka da wanda ba ku kuka shuka shi ba kowane abu Allah ce wannan ƙwaye Allah yana da masaniya dangane da ita da za ta fito sai da ta nemi izinin Allah shi ne wala raɗabin haka ɗan yamma ba wani ganyen ice da ya isa ya wayi gari a matsayin shi na ɗanye face Allah ya bashi daman ya kasance ɗanye kai ya bushe ran nan haka wala ya bi sun busasshen ma kar ya faɗo bushewai kawai in zai yi sai Allah ya bashi dama Allah ce illa fi kitabin mubin face suna cikin littafi a rubuce to ina ga magana ɗan adam wanda ke da littafin hisabi a kan shi shine Allah ce wa ya alamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifa wa mata gidul arhamu wa mata tazdad wa kullu shay'in inda bi miqdar daga ranar da aka sa cikin duk lissafin da ke faruwa Allah subhanahu wata'ala yana da ka wato katib kutab waɗanda suke rubuta duk abun da ke faruwa na rayuwar ɗan adam har ka zo lokacin da ka isa a fara rubuta maka laifi ka yi laifi kaza ko kuma abun da kai lada ne a rubuta maka shi saboda haka baka da wani abu da ka taɓa yi wanda ya faɗi ƙasa shine ma'anar duk ɗan adam da ka sani yana da wani abu wa kulla insanin alzam alzamnahu iri fi unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura daga inda ka zo duniya kana zama baligi za a ɗauko wani abu mai kamar memori a laƙa maka wannan abun baka iya sanin shi baka da tasiri a kan shi baka san a ina yake ba amma duk maganar da kai duniya da maganar da kai dan ai dariya da wadda kai dan ka cuci wani da wadda kai dan zalunci da wanda kai dan ka ba wani haushi da gugar zana da bugun iska da kai duk abun da ka sani to yana nan an yi rikodin din shi shine ma'ana illa kowa da ka sani wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi wannan abin sai ranar fitowar shi wa nukurji lahu yawmal qiyamati kitaban yarqahu manshura wa kulla insanin alzamnahu ba'irahu fi unuqihi wa kulla insanin alzamnahu ba'irahu fi unuqihi mun lizimta mashi hu wannan memorin nashi yana cikin wuyansa duk inda ka ganshi wa nukurji lahu yawmal qiyamati ƙahu yarqahu manshura saboda haka sai ka kaddara a rayuwar da kai baya mi ka aikata mi ka ce ranar kiyama mi kake tsammanin abin da za a fiddo shi ran nan mine ne ka aikata wanda baka da fargaba baka da faduwar gaba mitin kuka yi na cutar da wani magana kuka yi na target ya za ku yi ku zalunci wani duk abin da ka san kuna yi dinnan yana nan rubuce a wurin Allah kuma yana fitowa za a ce ikra baka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba yana fitowa za a ce kai da kanka ka karanta wannan abun ya ishe ka hisabi daga karanta littafin ka kai ka san matsayinka saboda a fayil ɗinka ga abun da ka aikata Allah ka sa mu fi ƙarfin mu albarkacin Qur'ani shine Allah mai girma da ɗaukaka nan yake gaya mana cewa wala asgara min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin yace ala inna awliya Allahi ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ce ala ku saurara inna auliya Allahi مسو masoya Allah la خوف عليهم ولا هم يحزنون باسو ba su da tsoro ranar tashin alkiyama tun nan duniya ba su tsoron abin da za su tadda can ya zama da kuma ba sa bakin cikin abin da suka bari duniya to su wane ne auliya Allah sai a ce to ai wannan wali ne ana tsammanin akwai waliyi wuri kaza to bari ka ji waliyi fassara waliyi yau da aka ce ala ku saurara inna auliya allahi waliyan allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba su da tsoro kuma ba sa bakin ciki ranar kiyama to su wane ne waliyai alladhina amanu wa kanu yattaqun kaji waliyai Allah Zina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka ji tsoron Allah ba wai waliyi irin tsoho ne da za a je a ce shafa maka kai kana neman albarka wurin shi a ce ai bai cin abinci sai ya wata bai hito daga ɗaki ba hmm, wali ne sai a ce wali ne ai ba a ganin ma inda yake cin abinci abinci kibutan nan da yake kamo ruwa da ita hmm, billahi azimi kai abin da aka dama ciki to shi waliyi zina amanu wa kanu yattaqun saboda haka shi Allah ya warware ma abun muminai waliyan Allah Allah waliyin muminai inna ma lahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina na salata wa yutuna zakata wa hum shi ne inna ma lahu ku mutanen kwarai Allah shi ne waliyinku Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to sannan nan sai aka kara warewa da ma ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun su auliya allah allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani suke ji tsoro Shi kenan magana wali ta ƙare kar a ƙara tsoro ta kada ji kai akwai wali ya gari na ai wali ne wali dan har da dan ko <laughs> eh allazina amanu wa kanu yattaqun saboda haka bari in gaya maka inna akramakum indallahi attaqakum wanda yafi kowa girma a wurin Allah kawai mai jin tsoron Allah kakkai la'akari da a rika kai wannan in ya ci ne maka wallahi sai in baka da gaskiya in baka da gaskiya kuma ko ya ci ne ko kai ya ci ne ma sakamakon wannan mugun abun naka zai same ka idan kuma kana kan gaskiya ka duk wanda zai tsine ma duniya wallahi tallahi da ka san ya ci ne makwalta ba a komi saurara ka ji iyaye daraja irin tasu da kima irin tasu abinda Allah ya gaya maka kai masu da'a kai masu biyayya ka kyautata masu to da a ce za a samu kuskure a irin kyautatawar da kake masu ashe suna jin haushin addinin da kake sai suka rika cine ma duk sahiya amma kai kuma kana kyautata masu duk abin da kake so suke so na rayuwa kana yi masu iyaka dalilin addini suke cine ma wallahi taki suke sama da a ce kuma za ka rika musguna masu kana ɓata masu rai amma da baki su rika cewa Allah ya ma albarka billahi azimi a banza ne baka ganin ta ashe kenan wanda ke yin aikin alimul gaibi ne ya san gaibu in kana da haƙƙi ya sani in baka da haƙƙi ya sani annabi ibrahim da mahaifin shi ɓatawa suka yi korai amma ji irin daraja da Allah ya mashi na farko ɗansa annabi jikansa annabi tattaɓa kunnen shi ma annabi kuma annabi muhammad ma da ya zo aka ce yi koyi da addinin annabi ibrahim korarre ne fa an kore gidansu baban shi ya la'antai amma ba ta ci ba to di bayan dabi annabi nuhu shi kuma yake lallamin ɗansa yana cewa ya bunayyir kan ma'ana wala takun ma'al kafirin kala sa'awi ila jabalin ya asimuni duk da haka duk lallamin da yake maɗan ɗan cinanne ne bata ci ba don haka ashe kawai kai gaskiya ka yi abin da ya dace kar ka damu da tsinuwa masu tsinuwa kuma kar ka damu wai da sai an sa maka albarka duk wanda ka sani duniya yana da makiya irin nashi in ce ba ne kake saidawa da ka faye yin ciniki sosai wallahi ka gama sauran masu ce fa suna jan haushin ka haka kawai baka taka ba baka zidda ba duk abin da ka san kana yi duniya kana da makiya na wannan fannin duk wanda ya shirya ya ce shi so yake bari ya daɗaɗa mutane ko ina a soshi. to wallahi zaka zama ɗan zuhudu ka ƙi duniya lahira ta ƙi ka kawai da za ka dage menene da ka san yi daidai a shari'a kuma ka yi abun bil hikimati ba don ka ɓata wa kowa rai ba mu ɗauka yanzu wa'azin nan da muke duk abin da ka ga muna faɗi ko wani ya ji haushi ran shi ya ɓaci to a bisa tsautse ne ran shi ya ɓaci amma ba mu yi abin da ran shi ya ɓaci ba da ka ji mun ce ƙawa'idi ƙarya ne akadari ƙarya ne ishimawi ƙarya ne iziya ƙarya ce risala ƙarya ne buhari gizo da ƙoƙi wallahi ba mu dan ranka ya ɓaci ba irin ranka ya ɓaci Allah ba ka haƙuri amma wallahi da gaske ne ba gaskiya ba ne amma da Allah ka yahe mu kai haƙuri ba mu dan ranka ya ɓaci ba amma dai ƙaryan ne ashe ba muna yi don ranka ya ɓaci ba a tsautsayi ne kawai ranka ya ɓaci don mu ba mu san sunanka ba ba mu san kana nan ba ba mu ma san ranka ya ɓaci ba ba mu da labari wala ba mu sani ba haka nan kawai kaje kana ta hushi kana ɓata rai ba mu ma san ranka ya ɓaci ba saboda a ƙa'ida addinin musulunci shi sai an yi nafi isbat me nafi wal isbat wato sai ka kore wani abu ka tabbatar da wani abu duk yadda ake son musulunci kai ya takala a zauna lafiya to ba a yi musulunci ba sai in an kore wani abu an tabbatar da wani abu shine asalin abin da aka ce la ilaha illallahu to ma'anar la ilaha an kore duk wani gunki wata ran hakiran sunan su akai aka ce afara aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukra alakumuz zakar wa lahul untha tilka izan qismatun ziza eh wata rana kuma Nuhu ma miƙewa yi yana bayani su kuma mutanensa suka zo suna kare abun wa suna cewa la tazarunna alihatakum wa la na wuddan wa la suwa'a wa la gusa wa ya uka wa nasra wa a zallu kasira ah duba ka gani aka ce inna na kana min sunan shi aka kira inna na kana min ƙaumin musa fa alaihim ashe idan dai za a yi musulunci dole sai an kore abun da ba gaskiya ba ne a tabbatar da ni a tabbatar da abun da gaskiya ne ko kai manomi ne dole sai ka nome ciyawa mai rai don ka tabbatar da dawaka ba ka ba ne to ka batta ka ce ita ma tana da rai kuma dabbobi na amfana ka ƙi nomewa ka ce to ya za a aiki kai tun da dabbobi na so kuma Allah ya hiddo abu ya mai rai ga ganye in kashe shi da baka ci tuwo ba to haka shi ma addinin musulunci dole duk abin da aka ga yayi ne sai an kauda shi don a tabbatar da na gaskiya haka qur'ani ya ce maka fa amma zabadu fa yazhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amsal haka abun yake tafiya to shine Allah mai girma da daukaka yake gaya wa mutane ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun suwaye allazina amanu wa kanu yattaqun yace lahumul bushra لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لكلمات zalika huwa al fawzul azim. Allah ce mutane na kware da aka ce Allah zina amanu sune mumine wa kanu yattaqun suka kasance suna jin tsoron Allah sai Allah ce lahumul bushra fil hayati duniya suna da bushara tun rayuwar duniya dalilin ayyukansu na alkhairi mutanen kwarai za su rika yaba su duk inda mutumin kirki yake zaka ga yana son ka yana kaunarka kuma yana yi maka fatan alkhairi shine bushra da zaka samu tun duniya duk wanda kaga yana kin ka to ba ƙashin kanka yake ƙi ba inda kai mutumin kirki ne yana kin wannan abun da ka rike ne sai aka ce wafil akhira haka a lahira ma suna da farin ciki shine za a yi masu albishir na samun aljanna la tabdila li kalimatillahi babu canji ga kalmomin Allah zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo wala yuhzinka wala yuhzinka qawluhum innal izzata lillahi jami'a mm. huwa samiul alim ma'arifa an yakun yace wala yuhzinka qawluhum magana su kada ta bata maka rai annabi Muhammad irin duk abun da za su gaya maka kai masihirci ne a aboka ne wannan abun ma waka ne to in ka isa ka zo mana da mala'ika mana ya aka yi ba mu da taskoki ba duk wannan maganganun da za su yi Allah ce layi yuhzin ka qauluhum magana su ka taba ta maka rai ashe kai ma yau ana gaya maka tun da aka gaya wa annabi duk maganar da za a gaya ma ka taba ta maka rai duk abin da za ka yi nasara ba ta taba zowa kyaftawa da bismillah ba kai dai rika faɗin gaskiya ita yi kawai ka tabbatar gaskiya kake faɗi kuma kakka rike kowa a ranka kawai ci gaba da faɗin gaskiya da kushen da za a yi ma da hassada wani yana yin wannan kushen iya tsakanin shi ga Allah saboda an gaya mashi kai halakakke ne kuma ya yadda saboda haka yana can yana faɗa da kai kuma gaga tsakani da Allah in kirga iya wanda zai kira ni ya ce malam dan Allah ina roƙonka ka yafe man da ni ake zagin ka amma daga aka tura karatu na gane inda aka sa gaba yanzu duk abin da ake na addinin tafiyar qur'ani tare muke yi ban san iyakan mutanen ba to a daidai wancan lokacin da yake zagi yake faɗa da ka riske shi yana wannan zagin sai ka ɗau faɗa kai da shi da haka ba a faɗa da mutum da mummunan hali ake faɗa saboda shi mutumin yana canzawa a asallahu an ala bainakum wa bainal lazina adaitun minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim da haka shi mutum kowane iri ba a faɗa da shi ƙashin mutumin a'a ana faɗa da mugun halin saboda haka daga inda ya riga ya rabu da wannan mugun halin shikenan a batta wata rana ranka ya ɓaci sai ka zo ka kira sunan shi a lasifika kai maganganu ka zage shi ka la'ance shi kai ba juma'a a kan shi ran nan sai ya dawo mutumin kirki wannan ba tana nan tana yawo kuma cikin rediyo ya za ka ci to amma in dama halin ne kai faɗa da shi to bai dawowa mutumin kirki sai ya rabu da halin shikenan kuma wannan halin in kan shi kai magana ya zama oto duk duniya mai irin halin da shi kake amma in wani fasinal mutum ka ware kai magana da haka wancan ya san ba ma da shi kake ba ina fata an gane saboda haka mugun hali shi qur'ani yake faɗa da shi sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce wala yuhzinka qauluhum magana su katta bata maka rai innal izzata lillahi jami'a buwaya ta Allah ce baki daya huwa sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alimu kuma shi an masani saboda haka tunda shi Allah shi an masani duk wani mutum da ya zama tabbataccen halakakke ne ba zai gyaru ba to Allah mai girma daukaka ya ba annabi dama wasu an ma kira sunan su tun suna raye saboda Allah ya san har su gama rayuwa ba shiriwa za su yi ba shi yasa aka ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba sai ya ce yaya ala ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الزن وإن هم إلا يخرسون يتشي ألا كسورا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أبنك يتشكين سميدك أسدك نعلاني ma yattabi'u da yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke bautawa wani wanda ba Allah ba ba abun da suke bi sai abokan tarayya su na gumaka in yattabi'una illa zanna zato kawai suke bi wa inhum illa yakhrusuna su yan kire haɗi ne in ka tambaye su dalili ba su da shi huwa allazi ja'ala lakum huwa allazi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu bihi wan nahara هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا نهار سودايا سيتي ان في ذلك لآيات لقوم في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي شي الله شيني جعل لكم الليل وان يسنيا مكو دري لتسكنوا فيه دنكو نتسو cikin daren nan dare lokacin natsuwa ne in ka zo gari za ka tadda duk an yi shiru kowa ya shige cikin gida shine litaskunu fihi dan ku natsu a cikin daren nan wannan hara mubsiran shi kuma wuni shine abun lura mutane da za su hito su yi harkokinsu na hada-hada wannan an yi tagalibi ne duk da cewa akwai waɗanda su kuma da daddare suke neman taro da su amma galibi masu neman rana sun fi yawa shi yasa aka ce shi allaila litaskunu fihi ne ina fata an gane sai ce inna fi zalika lallai a cikin wannan lamari la ayatin ayoyi ne wato rana tana ciki a kawo dare dare yana ciki kuma a kawo rana aka ce aya ne liƙaumi yasma'un ga mutane da ke sauraro sauraro na ma'ana قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا كافر سكة اتخذ الله ولدا الله ياريك دا سبحانه سألكي يا تبتك الله هو الغني الله مودا تشيني دا كما أنا يدين يدين كيواني له ما في السماوات وما في الأرض ardi abin da ke cikin sammai da ƙasa duka ai nasa in inda da kun min sultanin bi haza shin kuna da wani dalili na faɗin wannan magana ku kafirai ataquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko kuna faɗi ma Allah magana da baku da ilimi a kanta ولن الذين ولن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كغيا مسو ان الذين لله ودن يفترون على الله الكذب سكي كيركراوا الله قريا la yuflihuna ba za su ci nasara ba mata'un fi duniye mata'un fi duniye summa ilaina marjuhum summa nuziquhum al'azaba shadida bima kanu yakburun da aka ce kul ka gaya masu innal lazina lallai waɗanda yaftaruna ala allahi kaziba idan ba a manta ba dama karatun da muka gabatar a baya ya ce limaman azzalumai guda biyu ne waɗanda ba ka masu shine faman azlamu mimman iftara alallahi kaziban au kazzaba bi ayatihi limaman azzalumai wanda idan azzalumai suka taru in ana neman shugabannin aka ce to mutum biyu ne na farko iftara alallahi kaziban wanda Allah bai ce ba ya ce ya ce da yake na kashe wannan duka na biyu kuma Allah ya faɗa ya ƙaryata don haka waɗannan mutane guda biyu su ne azzalumai akwai kuma wani abu wani duk sadda aka ja irin wannan ayi aka ce duk wanda ya ƙaryata Allah ko ya wa Allah karya ga matsayin shi sai ya ga ai shi a rayuwar shi duniya bai taɓa ƙaryata Allah ba Allah ya faɗi magana ya ce karya ne ai aiki ne ke nuna haka saurara ka ji ka kira yara guda biyu ka kira ɗaya na farko ka bashi naira ɗari ka ce an shi min omo sai ya ce bai zuwa sai ka kira wani shi kuma sai ka aike shi ya ce omo na nawa ce ɗari kilin koko dai omo wannan kulli ka ce mashi kilin to shi kenan nan shagon koko a je wancan shagon ya arha ka ce mashi je kanan shagon da ya an shi ɗarin daga nan bai sau ba bai dawo ba da shi da wancan wane yi. to kai ne nan Allah ya ce ma ga abin da za a yi ka ce to shi wancan kahuri ya ce karya ne bai yadda ba bai yi kai kuma wannan kaji magana ka sani Allah ya ce kaza ake so a yi kaki hmm? wancan ya makan shi matsayi kai kuma nan gashi ka amsa shine Allah har kira ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima na mala la tafalun dan me kuke faɗin abin da ba ku aikata kai kanka kana iya ma wani nasiha kana iya gaya mai gaskiya kana iya mai kwatance amma kai yin ta ya gagare ka saboda haka haɗari ne ga wanda shi ɗin ya san gaskiya musulmi ne ya ansa gaskiya ya masanta amma aiki da ita ya gagare shi shine ƙaryata Allah kenan Allah ya ce a yi kaza ka ƙi ƙaryata Allah ne saboda ƙin yin nan aikinka ya nuna haka ko kuma kai annabin ka ce ai Allah dai ya san ban ƙaryata shi ba ah, ka ɗauka misalin da na taɓa yi mutum ya ɗauko dutse yana gurzan ma mota ka yi magana cewa wallahi ba da niyyar kai ɓaci ne ba Allah ya sani ni a zuciyata ba da mummunan manufa nake yi ba kuma ya ci gaba da gurzawa ashe duk abin da ka karyata na magana Allah a aikace baka da bambanci da wanda ya ce karya ne in an je lahira a nan duniya kuna da bambanci saboda duk mu'amaloli da kai za a yi ta yi amma matukar Allah ya ce a yi kaƙi to aikinka ya nuna ka karyata ne ko baka faɗi ba wannan aikin naka shi ke ai dama shi ɗan adam saurara ka ji alaramma mutum ne ana bakin shi ba alamar shan wuyi kuma bai ce ma jama'a yana sha ba amma indros na lalubawa haka sai ya ji kumshin wuyi din ana budawa aka ganta he yayi bayani shikenan ai aikin shi yayi bayani aikin ka yayi bayani shikenan duk yadda zai ce wallahi tallahi ku ban qur'ani in rance magana banza yake ai aikin shi yayi bayani kwarai ko kuma ko ka zo da bakin bakin aka caje ba gani ba dole a sake ka tai kwarai ko shine Allah ce ku gaya masu kul innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba gaya wa masu kirkirawa Allah ƙarya la yuflihuna ba za su ci nasara ba mata'un fi duniya dan jin daɗi ne na duniya summa ilaina marji'uhum kuma majuyarsu wurin mu take summa nuziquhum al'azaba shadida sannan nuziquhum al'azaba shadida mu ɗanɗana masu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun sababiyar kafircin da suke yi muna fata Allah shi taimake mu Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe ka yafe mana dukkanin kurakuranmu ka sa aljannar firdausi ta zama yawo goma ga watan biyar shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya in ji malaman tarihi za mu ansa tambayoyi na wannan tafsir da muke na watan ramadan a kowace rana kuma mukan ansa tambayoyi guda biyar daga cikin tambayoyin da al'ummar duniya suke aikowa na najeriya da wajen najeriya to mi tambaya farko take ce masu alihu mai tambaya na farko yana tambaya ne ce malam idan mutum ya yi karatu daidai gwargwado kamar sura goma misali daga alamtar kai fa zuwa minar jinatuwan nasi ya ishe shi zai limanci to na farko ya danganta ga inda kake idan inda kake ba wanda ya hika to gwargwado a ci gaba da yi amma ba wai wannan karatun da kai kuma ka tsaye da karatun ka iya nan ba kar ka ɗauka limanci ba da sallah ne kaɗai duk wata fatawa in ta taso ta musulunci kai za a tambaya saboda kai ne liman kai ne jagora in aure ya kwaɓe kai za a zo a yi tambayoyi maganar zakka kai za a bincika harkokin gado kai za a bincika duk wani abu mai alaka da addini kai za a tambaya to kuma daga alamtar kaifa abin da ya yi ƙasa akwai hukunci hukuncen da da yawa babu sunan hmm? to babban abin da ke gabanka shine in ya zama a yankin babu wanda ya kai ka a zaman kai ne shek shahararren malami mai alamtar kaifa a can <laughs> ko to don haka za ka ci gaba da yi kuma kana ƙara karatu ina fata an fahimta dan an ce fattaqullaha mastada'tum iyakar gwargwadon kenan tunda a wurin kai ne mai fatawarsu to haka zaka ci gaba dai kuma kana ƙara karatu ina fata an fahimta ta yaya sai mai sai mai tambaya ta gaba <clears throat> ya ce malam muna buƙatar a yi mana ƙarin bayani akan daren lailatul qadari domin wasu sun ce an yi shi tun ranar farko ya wuce wasu kuma sun ce a'a yakan maimaita duk shekara idan azumi ya zo ko goman farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe dai ba inda ba a samun shi kuma yakan zo ne da sigar duk abin da mutum ya roƙa a daidai wannan daren Allah na karɓa masa mm, bai ƙarasa bayanin ba ai akan ce idan kai ka tari ka gan shi to za ka ga dukkan itatuwa gaba ke ɗaya komi ya kwanta ai ko da falwaya ta yi touch ai in za ka kewaye duk duniya ba wani mutum ɗaya da zai taɓa ce ma to ya gan shi shi hmm? duk abin da ake gani ko a samu wasu sun gan shi in ɗaya gani ake yi in ƙarhin imani ke sa a gani akwai mai imani in tsayi ke sa a gan shi akwai dogo in gajarta ce tsaba ke sa a gan shi <laughs> akwai gajarta in ƙarhin tilawa ne akwai masu ita in fassara ne akwai mai ita in ma 'yan iska ke ganin shi akwai 'yan iska in kuɗi in mulki amma duk duniya ba wanda zai ce ma ya gan shi saurara ka ji shi daren lailatul qadar fastan ne ca aka yi inna anzalnahu fi'ili ne madi hmm. anzalnahu aka ce can ce akai a wancan lokacin tanazzalul mala'ikatu war ruhu biya mala'iku suka ta sauka hada jibrilu kuma me ya kawo su ƙur'ani suka kawo lokacin dan sunan abun kenan inna hu fi lailatul qadr mu muka saukar da qur'anin nan fi lailatul qadr a cikin wannan daren dare mai albarka wa ma adraka ma lailatul qadr waya sanar da kai menene dare mai albarka sai aka ce lailatul qadr daren nan mai albarka khairun min alfi shaharin ya fi watanni dubu domin a ranai tanazzalul mala'ikatu mala'ikatuwar ruhu fiha mala'iku ne suka yi ta sabka ciki hada jibrilu kuma sun sauko ne bi izini rabbihim da yarda ubangijinsu mi suka zo da shi sun zo min kulli amrin da kowane umarni na ayi ko a bari a wannan lokacin salamun hiya hatta matsala ilfajir cikin aminci ne ya ci gaba da wanzuwa har zuwa hitowa alfijir kara mashi aya inna anzalnahu fi lailatin inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna munziri Allah ce mu muka saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka Allah ya ce mu fa mu ne masu saukarwa fiha yubraku kullu amrin haki a cikin wannan daren aka ci gaba da rarrabe hukunci na komai da komai amran min indina inna kunna mursili umarni ne daga wurin ubangijinmu Allah ce inna kunna mursili mursilina mu mu ne masu aikawa saboda haka an aiko jibrilu ne a ran nan ya saukar da qur'ani amma dare watan ramadan yana nan da albarkashi tun da aka saukar da qur'ani cikin shi shahar ramadan allazi unzila shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan saboda haka wata na Ramadan yana nan da albarkashi kuma a cikin wannan daren ne na cikin shahar Ramadan na watan Ramadan aka saukar da Ƙur'ani ga dalilin da ya sa annabi Muhammad aka saukar masa da Ƙur'ani aka samu wannan dare mai albarka to yanzu kai in ka gan shi me za a saukar maka na farko dai inda a ce a gan shi a ce an saukar ma da wani ba akwai wanda zai yarda da kai ne ai an ce daga manzon Allah an ruhe annabta ina fata an gane shaharu ramadana lazi unzila fihi alquran me darajar wannan daren qur'ani aka saukar cikin shi kaji dalili ko baka gane ba har yanzu inna anzalnahu fi lailatul qadri me darajar daren da kima shi qur'anin da aka saukar cikin shi ko baka gane ba to amma yanzu idan aka ƙara yin wani daren ai kaga qur'anin da an saukar da shi to shi ma wancan daren ya samu albarka dalilin mi dalilin saukar da ƙur'ani saboda haka yanzu kuma ba ranar da za a ƙara saukar da ƙur'ani an riga an saukar ina ba yau wasu kawai shi kenan <laughs> to yaya sai mai tambaya na gaba <clears throat> ya malam mutum ne ya kwashe shekaru sama da tamanin ba abin da yake sai ba dala yana iskanci to daga bisani kuma sai yana dama ya tuba Allah zai karbi tubar shi a daidai wannan lokacin to matukar bai je gargara ba za a iya ansa tubarsa wanda ba wanda ba ansa tuban shi wanda ya zo gargara wato yana cikin sharafi na mutuwa Walai sati taubatu. Walai taubatu lillazi na ya amaluna sayyi ati, hata a izan hadari haɗa humul maudu ƙala'in ni tubutulan. Walallan Allah ce walai taubatu babu tuba kwata-kwata ta tashi. Lillazi na ga masu aikata miyagun ayyuka, hatta iza hadari haɗa humul sai da mutuwa ta halarto su mutum ya kamu da rashin lafiya ga alamomin mutuwa sun kama shi qala inni an ya ce to Allah yanzu kan na tuba sai Allah ce to wannan babu tuba wurin shi walal lazina mutu na kufar sai aka ce balle ma waɗanda suke mutuwa da masu kafirai ne wancan shi ke nuna maka wancan mutumin musulmi ne ko ba gane karatun ba shi wancan ca aka yi. ya amaluna ati hatta iza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'an mi ke nuna maka musulmi ne sai aka ce ba an sattu bashi sai aka ce walal mutu yamutuna hum kufar balle ma waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai kenan wannan shi musulmi ne mai sabo don haka kenan cewa ana an tuba kuma ko ka kai shekara tamanin kana sabo ba shi ya nuna kuma ka miƙe ƙafa ba ka ce to ai dama mala ya ce daga nan har shekara hamsin muna iya shanawa ai baka da tabbacin mutuwarka baka san lokacin mutuwar ba mutum nawa ke samu ya kai irin wannan shekarun kuma shi matukar ma target kai ka ce to sai na samu kaza na haɗa kaza na yi kaza na kai kaza in tuba Allah bai barin ka tubai dan ya ce kaifa ya hadillahu ƙauman kafaru ba da imanihim wa shahidu annar rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat yace ma wallahu la yahdil qawmaz zalimin duk wanda ya san gaskiya ciki da bai yake wani target yana magana sai ya saita ya gyara ya kai shekara kaza ko ya yi tanadin kaza wallahi talla Allah bai bari shi tuba saboda dan iska ne saboda ya san gaskiya ya san komi yana iya gaya ma wani saboda haka mutum daga inda ya ji abu babu kyau ya yi ƙoƙari ya tuba su ne Allah ya yaba wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce mutanen kwarai su ne wallazina izafa alufa shatan in suka aikata mugun aiki auzalamu zalamu fusam ko suka zalunci kawunan su zakarullaha in suka tuna Allah fastaghfaru li zunubihim za su nemi gafarar zunubin su ne kawai wa mai ya gafiru zunuba illallah ba mai yafe zunubi sai Allah sai aka ce su mutanen kwarai wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su zarce kan mugun laihi ba alhali sun san ba kyau ashe daga inda ka san ba kyau shikenan إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم تاجد الله شيء إنما التوبة كوي وأن دعكي أنسى التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ما سأيكة موغن أيكي بجهالة دووتا summa ya tubu na min karibin sannan su tuba kusa kafin su mutu shine bijahala wauta ka aikata mugun aiki sannan ka tuba min karibin da wuri kana jin bakin ka bari to shi kenan sai ya zama kai sadda gaskiya ta zo maka kaji kaji tsoron Allah ka kai dan shekara 80 ba a cewa an yahe ka mai mugun aiki kuma duk yadda ya kai ga mugun aiki to bai kai wani level bayan waɗanda Allah ya lissafa can masu tuba uku to mutum bai kai wani level sai ka ce mashi to kai ka Allah ba zai anshi tubarka ba ƙofar ɓanna ce ka buɗe misali tunda an riga an yi hushi da shi ka yanke mai dan wuta ne saboda haka idan da duk sati yakan yi kisan kai daga nan ya mai da shi kullum to me zai tsaya jira kai din kanka ya wara da kai to me yake jira to dama duk bala'i da abai wuce je wuta ba to ka ce mai wuta za ya ba makawashi kenan ba a yankewa mutum kauna saboda haka daga inda mutum ya tuba di yadda abubuwa suka lalace shi Allah ya sa sai ya gamu da katar bai mutu ba bai zo kuma gargara ta mutuwa ba sai ya tuba shi kenan dama shi duk wanda yake kan gargara ta mutuwa abinda da ya sa Allah ya yahe shi to shi dama an yi ta daga ƙalubalen shi ba abin da zai iya yi ai gargaran mutuwa yake saboda haka bai iya yin komi ne ina fata an gane saboda haka ba mutum da za ka riƙa yankewa ƙauna mutum ya wani saɓo ka ce mashi shi kenan ai ka buɗe ƙofar ɓanna sannan kuma matsayin shi na bawa ba ka shiga shamaki tsakanin shi da wanda ya halicce shi ya tuba ya gyara ya je ya tadda mahalicci su so, ta sai mai tambaya na gaba yana magana ne akan maganar gado ya ce malam mutum ne allah ya mai cikawa sai ya ban matarsa da juna biyu to sai aka ce a bari sai ta haihu a ga abin da ta haifa sai a raba gado to da haihuwa ta zo kuma sai aka haifi wannan abin da aka haifa baya da rai to yana da gado in dai an haife shi baya da rai bai da gado amma idan ya zo duniya ko ƙara guda ya aka ji to yana da gado in dai yana numfashi ya zo duniya daga baya a ce yana isowa ya ƙara guda ya mutu to yana da gado za a lissafa shi kuma masu cin gadon shi ina fata an gane su za a lissafa masu cin gadon shi saboda haka ko hatsarin mota aka yi sai aka ce mutane ne guda biyar suka rasu kwatsam sai guda ya rasu a ce ɗa ne misali allah shi kiyaye da 'ya'ya da uba to idan uban ya rasu to duk wanda ya zama uban ya riga shi rasuwa in sun mutu da daban-daban ne to shi wannan in sakan ɗaya aka gano aka fahimci akwai bambancin mutuwa tsakanin uban da wannan yaron to shi ma wannan yaron yana da gado ina fata an gane aka gane bayan ya rasu kila bayan minti ɗaya shi ma wannan ya rasu to sai an kasa wannan an ba shi gadon shi wanda aka rage minti ɗayan nan shi ma a ba masu gadon shi ina fata an gane ta tambaya ta karshe kenan eh, to saura biyu kenan to mai wannan tambayar ya ce malam ni tambaya ta ana ina son a ƙara wayar man da kai akwai wata ɗabi'a da wasu daga cikin mu mabiya alkur'ani suke yi eh, idan sun yi aure to sai zama matan ba su barin su su fito kusan wannan tambaya ma an yi ta kwanaki an yi ta kwanaki wannan tambaya na farko mun gaya muku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ba a yin fita ta barkate amma kuma qur'ani bai hana fita ba akwai zumunci hidindimu na biki da mu'amala da yo murna ga wani abu da ya dace da yin jaje ga wani abu wanda bai ya samu mutum na akasi sannan kuma ke kina karkashin kulawa mijinki duk inda kika ce zaki in ya ce da nan ko kuma ban yadda ba ko kuma ki yi haƙuri ko kuma ba yau ba to ki yi haƙuri ki yi biyayya kai kuma ka zama ba mai hana hita ba ne kwata-kwata tun can mun buga muku misali tun da kaga an laye maganar hijabi mm. to shi hijabi ba sanya shi ake a shiga daka a kwanta ba yudnina alaihinna min jalabibihin har ma wurin tahiya in za a hitan aka ce wala yadribna bi arjilihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatina ashe an hito ne an hito ne gashi ana tafiya aka ce to tababbuga kayanta na ado dan ka ta dauka ma wani hankali ba shine ayat take yin magana ba har ma aka ce to in sun zo fita in sun sa hijabin nan zalika adana ayyi urafna ta wannan hanyar za a gane kamilallun mata ne fala zan ba za a cutar da su ba ba wani munafiki da zai da zai tunkare su kenan Allah ya yi magana ana fita to ita kuma fitar ba za ki mai da kanki kamar ɗaya ne da namiji he ma kin yi ta kila ke bugu waya kice na ta wuri kaza a'a tabarrujal jahiliyatil ula kenan hita ta jahiliya farko saboda haka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i maza suke da fawa akan mata zan je wuri kaza kai kanka akwai wani wurin da ya dace ma kan ta tambaye ka ka tura ta wani abu zai iya shafa wani aminin ka wani alakai ta bangaren ka ne wani kuma bangaren ta ne za ka ce to za a baka labari ma kafin ma ita ta ce za ni kawunta wani matsala ya same shi ko kanin mahaifiyarta ko kanin mahaifi ka ce to ki shirya ki je ki gano wani kin je ya dawo asibiti ki je ki gano shi ko kuma yana asibiti ki kokari ki je ki gano shi amma wani operation ko amma wani kaza kamata ki je ki mai jaje ga wannan in kin je ki bashi ka koya mata kirki da kyakkyawar ɗabi'a ta iya abun abun ya zauna kai ma wata rana zai iya faruwa gare ka sannu ba ta hidda ciwo amma tana faranta rai in yanzu nan ka buge wanda ya zauna kai wayo bugewa kai ka Allah sauke Allah sauke Allah abu bai daɗi ba bai iya rage ma ciwon nan daidai da ɗago ɗaya amma yana da bambanci da wanda ya zura ma ido ya banza da kai akwai bambanci kenan abun murna ana zuwa a yi murna wata waso bil sabri wata waso bil marhama saboda haka zumunci akwai shi fa hal asitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ashe zumunci akwai shi Wata ta allazi tasaaluna bihi sai yace mi tasaaluna bih sai yace wal arhama kenan zumunci akwai shi kuma ba a ware mata kaɗai ko maza kaɗai ba saboda haka mata za su yi zumunci maza su ma za su yi babban abin da za ka jawo hankalin matarka dai ka ta yadda ta shiga ƙungiyar 'yan gulma gidan biki da gidan suna bai rasa magulmata matarka ka ɗaukan mata matakai da nuni da sauraron wa'azi ka ta yadda ta shiga harkoki na gulma da kana zaman ka lafiya ta jawo fitina ko a je a faɗi wata magana a rika cewa wurin matarka aka ji wannan ba mata kirki ba ce kai mata nasiha kai mata nuni kak kuma ta ɗauko wani gulma sannan kuma in ta dawo biki ko wani abu kakka yadda duk magana da ta yi ka kwatse ta kowane labari ta kawo ma tsaya ka saurari labarin a nan za ka gane da suwa take mu'amala kuma me take ɗaukowa da ta ɗauko labari wurin biki aka kaza ka shi kunne ji labarin sai ka gama ka ce to kaga kin ga kaza a nan za ka shiga mata da nasiha ba da faɗa ba da nasiha da nuni kaza zai iya zama kaza kaza zai iya zama matsala kaza saboda haka ki kiyaye da kaza amma in ka kwace ta ka hana ta labari da haka za ta shiga cikin muguwar ɗabi'a ta nisa ciki baka ma san tana yi ba ina fata an gane saboda haka wajibi ne kai mata nasiha kai mata nuni ta gane ita ma da kanta wanda har wani tana iya yi ma nasiha amma in ka bata dama ta shiga ko ina to za ta je ta shige shigen da za ta bata ma tarbiyya hatta 'ya'yanka dan za ta tafi da yaran aje a zanna gidan bikin ai ta gulmace gulmacin gaban ka gaban ƴaƴan su ma kuma ƴaƴan sun koya shi kenan dan haka a gyara ɗabi'a a gyara halaye Allah shi taimake mu tambayar ƙarshe ya tambaya ta ƙarshe ya ce malam muna so da Allah ya mana bayani akan zakan nan ta da kai to zakka da kai mun yi bayanin ta anan ma sai dai kuma muna ƙara yi ko ba wannan azumin bane zakka da kai da ake yi zakka kono amsar da muka bada a can shine kai mumini ba da sadaka wurinka ba iyakance ma wannan dan mudunnabin ne zaka bada ba kuma ba iyakance ma sai da azumi ba duk lokacin da zaka iya yin sadaka ka yi iyakar ka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore ma abun badawa kai ya jira ya ce sai azumi kuma kai ya bada da niyyar cewa wai an ce za a daure azumin shi wai sai yayi zakka kono sannan a saki wannan azumin saboda haka wannan ba a ƙur'ani ba ne muna fata an fahimta allah shi taimake mu allah ka samu kyakkyawan ƙarshe allah ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurinmu gobe ni ma kamar da alarama ke man tambaya zan mai tambaya me hukuncin mai yin ciwa-ciwa wurin tambayoyi fasubhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'una al-fatiha he ce sauran tambaya ɗaya kuma he biyu ko uku da Allah shi taimake mu ya gajiya ya harkoki yau ba zo da yana masu yana masu